بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا insha Allah ta'ala ina na yi tsofin gbarodin ne ya tsaye shawwal zama na ijira ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kusu ceto bauba ceto rudin benin na iwabi sa da ceto ya tiya alkhairi ko na sofi ya koyi na wani kunga ya koya juma'a yau a hadisi daga ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ba za yi ce falalaya ekwayen juma ina ekwayen juma'a wanda ya falala jisani ne waga iji kokari wa alkhairi ya kwanne zanen bai hukunci na shi sannan juma na kwanar ga ba su ko iwa gila santiya da shi ita alamar wucin bayanin na biya yi daga littafin mawuci ko kai a shak salihu gudu fauzan man kuyo na yi jilire don kinyar saudiya wani soce zuba manyanki ko galibe alkhairi ya nabi fa bayani bai manye ga yi gaga babu fi ahkami salatin juma'a babu da nana ba za yi hukunci shi ya juma'a bonan ga tutu ga juma ebo kibo ebo alita na jajaye ka matsalacin juma abuwa efuyo na jefan lagaye efu fata na wace mini ya kubuta ba na ide na wani yadda ne tsara mazan cin wuta cin sa da fata wani a shiga efo juma cin wuta cin efo shigo wasu ya kusa

ga agawa ga ya fi cikin da alkhairi ga ya fi na yi laci da ya fata na kuma ga ya fi juma yau fi kulika adam ba kufa juma fi ga hajji annabi adam alayhi salam ne ji ta ki gan bai abul bashari na da ya zawan gishi wa fi udkhila aljanna ba kufa juma ga na annabi adam wa aljanna wa fihi ukhraja minha ba kufa juma a ci gaga ala annabi adam fiye daga aljanna bu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ke ta yi jifar na yajin mabu ga wala ta kuma sa'a illa fi yawmul juma'a kiyama a jimare sai fa juma'a fi alkhairi gusu fi hadisin nan alkhairi ya tsayici ko faruwa na jaji mini ya fa juma'a fi tsayici nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ga lokacin da cin jami'i ya fi jumma bu zandoro na gadi fadin da lokacin wuce na wasu a dubu ga fi wuce man shi cewa da bai sai lokacin wucin? wasu man na ji shari'a bulugul mara da eh, yi shari'a ga tufatul kiram na ga man ji biyo shi kite sai lokacin wucen ya eh, gabe ga shi ba lokaci kici wuyawa amma da hadisi ne ce ga wuce yana ke dai nabi sallallahu alaihi wasallam ga lokaci na yi lokacin nasara ya fi jin mafai na ga hiya ma baina an yajlis al-imam ala al ila an tukka salat ga yi gada ya tunna liman guta minbar wani har bi lokaci na gusallah ne wasu hadisin na wudan ne hadisin na manja da hujja shiga lokaci wani fida ga ya da fayin liman min zo haɗa lokaci na sallah gumina muna na da juyin ga lokaci yo hafifa uga shiga na zawon ya ja da ijaba yake yin addu'a bugu da mini falala wuce koyar efojin mabu bugu isa lokaci na jila addu'a hadi na shiga kuma lasar zuciya wani kendo dai iga man shi kunna gada ga can da ba bai man ga shi ga lokaci kaza wannan shi ga lokaci kaza eh da wuce titi shi ba kan loro to shiga su da su kuwa yi kwadin gani ne annabi sallallahu alaihi wasallam ga min afdali ayyamikum yawmul juma'a mini na shi defan la ga fata mini fulje leje wannan ga ya ko juma'a yau annabi sallallahu alaihi wasallam ke baza ya ce jumma'a ga nahnu al-akhirun al-awwalun as-sabiqun yawm al-qiyama bayda annahu utul kitaba min qablina thumma aza yawmuhum alladhi farada Allah alayhi fahtalafu fi fadana lahu wan nasu lana tab'u bando chunga nahnu al-akhirun min ali dunya wal-awwalun yawm al-qiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ga yaluman na shi ga be su magoye bai ne bo amma yi ga ne guro fuki ya mu bando ciwon ga yafu ya e jumma ne leda na ya e yo na saya aluman na jigan bai na eh aluman na jisa galbe efu e ya jumma yahudu jiga la asibi nishan jiga la ladi ya musulmi so ci ce wuba da kwaye juma mai fi albarka kuna bugu ya waga isa juma mai sa eto ji da kwaye juma mu aya wuce ko ne jin shara ya ta alamar ya sallayin juma mu da gai aya na biya ya Juma a na aya wuce ko ne ji an kalle musulmi ji ya ji shira ya kiyo sallayin juma ga ya ayyuhal ladina amalu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون gaya na ja imani jina idanu diya lissalat abu kila dange bai yi etiya dibe masalaci wani min yawmin juma'a efe juma'a ila fas'an ila zikrilla ya ni ya ji ya ku gikini da ya ci a gaya biya a'a in eh, doro na jima ya da bukatu da kwata na ya shiri ji fas'an ya bayan zo ila zikin zikirla ebe da wai kristoci majiga la ya gari tukpashe ya utu ba gan da sallah jima ji gama na zai zo masallaci a utu ba jizuwa ne na zanne tafiyan bicishin ebe na wa ina yi wajibi ni wajibi juma bu na luba ken to na sallah juma yi wajibi na asha ga su tuka shi ya su bai wajibi fasau ila dhikrillah wa zarul bay shishi be kukun be ndondo na jin shagala ke dubin juma da lokaci wani wazarul bai yuke wa musulman ji fata buga daga sallah yin zubaciya ne haramu yau na yi zashi ya ko ji shagala da harkar da shokan gada laifi bo da kanga wa shi kanga yin shi mu shigiya wa kun kanga ya eh, yi dewa ko da wani ibu kalmayar wazarul bai'a man da zuji wace kawai ya yi eh, doro na jiyo shagala ke sallaye jumma da wani a dukkan sallar zubaciya ne wasu sallah ya farko na yi na manjigin a hukunci da zaci mu ba ya gwada wuce bebe zamayin sayidu na usman etiya eh, ala su ba musulmi da duk lokacin jama'a da dokun fikin ya madina wani bugu hukuncin na etiya sallar zaci buta zalikun khairun kun in kuntum mun ko shiga juma'a na ya shirya na kudi alkhairi ga yi abiki gadda alkhairi yin ije tun yin kudin sofi wani da wuce jama'a musulmi shi awa ga yi zo gani bi ya funci kwanna ya su ko ya yi arziki ya susu min ya bayani na shi lakwa ita alamar ya juma abuna e wagatun asuba yin tsayin juma wajen kokarin sallayin jama'a galibu cewa goma kabo da ja ji kokari waje a su baya waje garbe jimayi wadda mine ne waga musulmi ibu na juma ya wani da sarawin kendo na hadisu ji bai ya ci ubana har su kuma na manji cewa shi ba a ga yi ko juma gani bai fara faya kishi da cewa kishi da annabi sallallahu alaihi wasallam efo juma ya dabe sallayan asuba ya fa wuce suratu sajda a tagan wajen ba bai hal asa alal insan shino min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura e wa gai surat da ite e sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam liman ja ji kokari a ji surar da jafi suratu sajda gani bai al asa alal insani man ko yan sunan gai shekul islam ibn taymiyo so shi goyu hukunci yadda ci na alaihi sallallahu alaihi wasallam ce ba sura guba banna su baya ko mafaya faya ibuna sura juyo ya baza itiye ke da na jali da ya da adama jina na sura juyo ya baza itiye alamarin kiyama wala tura juyo ne baza ya ikine wujujofa kiyama yana fata ya na jimajin ma faci a gama ji faro gana na bi sallallahu alaihi wasallam wa ju fi lu wa gidi tu e bayan sallah su bayo bugo santu a shadu ya luma jo wa min khasa'is yawm al-jum'a min yana ja ta jum'a bayna ade istibabu kasrati salat e eh, wajin da musulmi shi to ku gin da salatu jin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e shi jummai galbe e koyi jummai e eh, go ga annabi sallallahu alaihi wasallam na wai gaga aksiru min as-salati alayya yawm al-jum'a wa laylat al-jum'a ye musulmi ji to ku da salatu jin ami e koyi jumma koyi galbe shi jummai ji kokaru da mini na ewa eh, zai lisa kujin mana ku so da ya ji ube da ba shi so da ya ji ula da kwako kwako da ya ji ula da tsoba ula da khairi ga zan da ce wasu ma wasu ya gani bikin a salatu ji a salatu wasu ta yi yau amma wani lokaci fedo kuja salatu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan da cike lokacin wa bi cike wa bi cike wa ga yi kunna ja salatu ya nabi qur'anu jin shara ya yi. ga yi musulmi ji ja salatu ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ga ji waje na tazu daga ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam salatu ibrahimiyya sun a salatu wani sahaba ji wa bayani wa nabi lokacin na cin ayayen إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أغاتي كنت لا يجي وسلم جنا أما صلاة سوء أياد بشكو النبي جنا صلاة إبراهيم أو وضو إنسان صلاة التي يجن ترى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وزيد شوق صلاة فاتنا وفينا من هنا جاء السائف ويجمع بينا وغاي ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من أكثر فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين إي وغي صلى الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم من سلك من سلك ثلاث جمعات أو جمع زاندور لك صلى الجمعة قتل تعاونا وجتب تبع تعاونا وجتب ظل تبع toba Allah ala kalbihi so shiga yace bai ga uga ci basira mu gogo jama'a musulmi ne bici cin yo na musulmi ya zozo gan da sallah ya juma'a ko da ga da akida da dewo ga da juma'a ya so ya zai sadu da abona ko ba da juma'a ya zai wai dona kuma ga rufu yi fiyo ga akida sai pasta ne mai jiji adena mu je da musulunci ayina ruru ne ga wasu sajin idan da musulunci tita ce wani ba rufu na jifi aki da wuce wani tsako kawo shi ya arziki ya bayan ce muna doko adami ba a mai ga ifa e ba ta adini mai lauwa caka to duniya na gawa wajen manya uzore uzo ya e muna ɓata wata ne daga cishe ba biyan kin somaliya shi to is na jirgin ba na fi kinye musulmi da wani har da wa boko haram ɓatawa da man kirkita ta ba ba rufu gizi yau na jike bai laka tunanin ai wani wawan ma aya disi jingawa shi manya ina ai ga wata kashe ya gani to shuka wajen bai ne mu bai istikamu ya yi fita kwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ومن خصائص يوم الجمعة الأمر بالاتصال فيه وهو سنة معقدة mini yana ja safa juma bina ewa ewa kiyo nofu efu yin juma kwe sunnu wani kwakana ademan na shiga wajibi wani mutlakan wajibi wani daga waga yi na yi juma wata shiri jin juma ji kokari wala nuwa yi juma ya wasu nuwa yi juma mai fufu kendo na ya funo jenaba nuwa shirya ji fata fiye idi irin niwa kin da dewai kuje na bana ta gawa ku da wucewa ya ji na ya kone wada ya kuya al'ada na ya lili na ku wanda gozuwa ko kwa wanda shido ya ko gozuwa amma yana ke gana ya ko shido wala ya shirya na gozuwa marmashi ga uji wajibi amma zandoro ne sun sakwaga da na kafa ciwo na wani wajibi amma za da ya ga na tawo da suwa wuga tun duro rai ne kwan duro da bin wina wa bilan mu sai yi wuce musu na cewa man shiga yin mai musahabi amma kuwa kuma je na ta ci wani nufin yanzu ma yi kiyo musahabi nufin yawa wajibi shi man shiga gani bin wani amma ya bo lokaci wato a dai man na ji lauga a ina ngayi mani wuce wani kirkwace za ko za a wuce shi kan olóògbà ko egagima ko nufin zatu amma idan zaga lo musulunci kafiri gaje musulmi nufu wajibi o kashi uji wajibi to a sun shin lagoro gada yin sahaba ne a nabi muhammad sallallahu alaihi a dai na shiga wajibi wani amma dai na shiga uji wajibi a nan lo musulunci ya buru a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma da jafuru da lanuwa iza yi mafi bai lo musulunci mu ya jan foro ga adala na wafa ngala mai shi cewa shi ne ko sashi ga wajibi sashi ma ga uji wajibi amma kwa ko mai da yana ta ci ubana a gujin wajibi min ya ina ja safoyin juma'a ga yana istibabu tatoyi fi وهو أفضل من تطيب في ديره من أيام الأسبوع e wagai wasu lare na jekani da na kan inji na zuwa bai mustafi za wani jina na jekani tulare wani a ga yi fundu wata tulare da na adi tulare lada na kan na kun efon doro na kenan adiyana da alkhairi kuma na tunanin wadana kan yafi juma'a lokacin da na juma'a da jama'in musulmi shi ji kokari sa tunanin ladana kan wani khaso isi azal yawon isi hibabu sabkir li zahabi lalmasi li salatu juma'a e, a wani saka da juma'a itin ilojin mayi da lokacin wadda alkhairi ga hadisi betiwu annabi da alaihi wasallam ya yi bayani sun falalaya zai saka lojin mayi ga yi wuladai zai zuna karatu caji sadaka ne zai bin lojin mituna ya wuladai zai zun nan ku ca na kanji sadaka ne zai ke shi mitu bina ya wuladai zai zun nan gi karo ca na kanji sadaka ne zai lo lokacin yin yi cina ya wula da ya zai zubi shi caji sadaka da zai lo lokacin ya tsaye cina ya wula da ya zai ya ji sadaka da da wuce alkhairi zai je da dambe jumma nan wace ya zai je bi zuma bana baku da mini na ewa gaiki ya efayin jumma nan iji kokari fi be jumma yi da lokacin a ci gaga waga da bai jumma ewa gani bai alishtigalu bi salatin nafila amini waje shagala bis sallai nafila ji tati dojo ebo kibo etun rauna ji sahaba nabi muhammad ji tuba sallallahu alaihi wasallam iza ji fita cha waga da be juma ngo cha ji nafila raka gobe gobe mai go be na ngo shi ya dina nafila raka buto sa ngo ci raka buto ai ngo ci raka ba ngo ci raka guni ban bi tahiyatul masjid amma man jiga na fila na fata kun da wayo mu da mini a suna sunan ratiba ba ba. na fila na na shishiya sannan ya farila shi na ba na fila na ba ya sallan juma na zumu ba ta gaijo amma ga iyakai na fila da na ne waga ya fujiwa be juma na ajiya sai kiyo a daidai tahiyatul masjid ne wazo shi na waga ji lokaci ya yi dabo shi gaba mai nafilan kebe na sahaba na bai muhammadu jejina sallallahu alaihi wasallam rati ba ya sallan juma'a wani zunubu hadisi bai gana nabi sallallahu alaihi wasallam ga sallah juma'a jin wani jira ka buta juma'a juma'a ura shi raka guni bayanin da shi raka guba wato jin saudiya wa ne kwa kuje mai musulmi ji aka sallar juma'a ji na filan ne zuma yi sallar juma'a mu tunan maza a bai malikiya don makuru na wannan wani amma su dai na laga hacin amma ya gabi na boka da wayin bowa jokin na ji kuwa da annabi sallar ji na raka guba kuma yi masalaci raka gufa da lokaci bila bayani shi bai ci wani amma na sai ji shi zo nan wuri rati ba ina su kwafa ya wani shi a'a wasu ka ta iya sulmazi da wage amma ya wazo wajen ne wa shagala bai kiyawa ya tunye tsoci a zikiri wanda ya muhimmanci subhanallah wanda ya muhimmanci la ilaha illallah wanda ya muhimmanci ibn mai wuce ko jitu wal qira'ati ga qur'anu ba e gani bai musulmi har da lokacin da liman ya tiya bi utuba jina wàwùjúbi insọ́t lìlùkútùbà ìzà sàmì àhàm aṣàgá wájìbì wọ́n wọ́n dé wọ́n kútù bẹ́ẹ̀ lèman tí kàṣẹ tún bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣì náà tọ̀ ẹ̀sùn náà tún wọ́n kútù bá náà wọ́n yí wájìbì ngana ne sallallahu alaihi wasallam ne ga di sun da sunna di sun imam ahmad nan ga isma diule fi da wala ga man sallama yawmal jum'a wal imam yaqtu وهو كمثل الحمار يحمل أسفارا زاندور نجاجا إفين جمع في لوكتنا liman da utubana wai gaga zandoci e baza zandoci ko a waya wai wala e gaga e yaji ko wago ga mi da juma bu patta wa ga daga annabi ga kutun shi zanna wai kama salil himar kutun ko shi tatagi yahmilu asfara na lalita fi na ji ubawa na so da yin misali na soci jirayi gani bai zai ja a taura ya na wani matsalin da zai na hamilu taurata sun ma lam yahmilu ha ka matsalin shimari yahmilu asfara bugun karayi ga zozo ba zabe zanzo bai mu allah ji ba bu da wai bibiyo wacce wani ya mutu ba amewa amewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga ya hadisin da cewa ga wallazi yaqulu kuri sahibi alsi fala juma'a la ga zandoro na kake bezga dan da ya giwi ne baza e ko ya jumma ina lokacin da liman da hutuba wana zanna da jumma ya wo ga ya ga alsi susu a cha hutuba ne wo tsoye ga oye ni bai tatagi eze ga wace ga gagama fada juma'a asara. amma mun jiga mun jiga wadda juma mai guca ya ladan juma ya wa yakin ina isi na hugu na da wani amma ga wadda juma bai ni ba kin to dan mun ci kun da ci shirya hadisin ne na na na sai da bisa sai ga ya bayani na yi shi zo ita aya ah, bai so ce ga yi don wazarul bai aka sallah ya zuba ci na ga hukuncin na ta tun zagi na jifin bai ko ko don yin shi shi na a'a e ga ga gani bai zai shi so ci ga bai ga fasal ila zikirin la'ina sun zagi madarsa fiye da wuce ba annabi hawa ka jumma wajibi ta cin zagi buwa ko ka fiya mu harkar na daga waya نعم نعم lalle liman ga da wutubo a e waga ƙur'anu ba a salatu jin da zikiri jin kwata a waga washe liman wadatun na da oluwa e wala wasu laloci liman ya ji wutuba mai jaduwa a kwata ya waga wadawa ya liman azkar wuce ba na eh na liman ga yi hutu ba ga jira da fai zago fai ga zagen kawo lọ́rẹ́ gan ìṣára ishara ajajen so bai mucin e gama da zai gangana ko ga zan da tilu su amma a jin ishara ya wuga ta bi amma wuji wo kwa da zai fita shawo ne gangana satu da bici ciwo na ji gyara ya fafu da gamina a dila da tun na kanga alaluwa ومن خصائص يوم الجمعة sura سورة الكعب في يومها min yana ja safa jumma bai na ewa bai ba suratul ka hadisi bai daga ba na sallallahu alaihi wasallam man da shi luwe sai mawqufu a ga yin e wayoyin e sahaban da shi uje ya nabi wudi e ya e goro na jala ka daga kiyama yana gogo ka hadisi bai ce ba za ya gaibu ko ya ga kiyama to ga sahaba ganna ba bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wuce gawa kendo na ilimin musulun da hadis uguna annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kara surat al-kafi yawm al-jum'a sata lahu nurun min tahti kadami ila anani sama yudhi'u bihi yawm al-qiyamah wa ghufira lahu ma bayna al-jum'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam ga zan doro na gaba surat al-kaf e fa jum'a ina aske ga sai daga sabuya da ci ba kuma ba kiyamai asken na dazan har da fitin sama ga fe bai sin faki ya mai amma ke fadini enan na jimma na wani jimma ya gwaro da jimma na ya tuna jolo ka ti gaso ga iri wani agan ka ba iri da e to ne fi wa gidi Ya guna da ka ba iri a made so ga iri ibn azmi a zahiri wani fasara ya tuna ji ka ba iri na ga ya tun doro na shari'a da ga za a tuna ba ta tuna ko lanata tingona ko su kwaji ajiyar juyina ko haddi su kwaci ci gajiyuna ga yi tun naji fata gai ga giyan ka bayiri da siffa ka bayiri da siffa tsakaniyar gusu da zawabi gusu etun doro na badan sabutun naji ba na ayu e ga su gayiri bugai ibn taymiya ga ban doro na soce ga zaga ga tunguru kaza amfani wani laifi wajen nan gawo kiwon gaka ba a yanzu ga iri su gaga aga gaka ba ya kaba ira ba iri kaba irije ake fiye ci da ɓata tun na ji sai wa gawa tuba da su soci kata laifi wuce mai kawai da kusi da kira ci ne wani ومن خصائص yau الجمعة juma'a annabi ساعة ijaba mine na sa ya kwaye juma bai na lokacin dabo na nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya zaga ba a gagona a gagona hadisi bai sayi buhari wajen bai sahi wa musulmi hadisi ne sahaba wuce kwanda gai abu huraira na gazandon da ta ji sahaba gai ba hadisi ku fi kyau ga inna fil juma'a fi na sa'a لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها إلا أعطاه إياه ga lokacin da ci ya juma efe ife juma yi lokaci wani wujin doro na yi musulmi na e ba a zuwa ko da na fila ko a sai shishi e yi e bato a tiya e wati ujo ko ele jo e biciuna ije wala la ba je pata go kuba laga ko biciya ko waye ko wenye ko e ya. ko e kwa wati je ya khair fu yayi ina e je e biciya ya nshafe pata na fa e gani lokacin na gaji yi biyu annabi ci fai da ishara gani bai gun yi kallilu a ga lokaci wani gashi gani lokaci wani gashi gani to yi ga yani ga manya tufato kira na ji sharayya bulugul mara na ga ai eh, ga na ji duk lokacin na wani uga shi ba na ga lokaci kaza na ga lokaci kaza amma yi bai da hadisi littafi ne ga alfikin sa'ad min alkur'an wal ahadith sahiha na wajen ishara yana eh, lokacin wina ga abu musal ashari sahaba wuce kwanan ga ga tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kul wani alabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin na na so mujiye ga aja a zana annabi ga hiya ma baina an yajlisa sal imamu ila an tuqda as-salat tun lokacin da liman sai mutamin baronan har da lokacin na aja musalla ga annabi ga lokacin na gabu lokacin ijaba wuce ba da gam da wasu zan shi lokacin rufe dufe ya limai to a takaice dai ga littafi amma na gaya yadisi na imam muslim gobe littafi ugbo ya ce ga yin sahaban shi ko abu musa al'asharar wallahu ala sai bayani ya gura ya ci dai falalayen jumma abu ganbe ya tuna shi ewa eh, ganbe musulmi rutsa ba kofin na wani قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كو يسنى غي ابن تيمية سوشو بي يقول إلى خصائص الجمعة إلى تماغا قوى من خصائص الجمعة أن في الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوعدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم للرسالة وتذكير العباد epo juma epo wala sa ita la tuna wani jasu na ga ya kutuba a gaga ya za wani shi musamman ya ali na jaga dan yin nan bayanin mabuwa ga nabi sallallahu alaihi wasallam wanda kutuba wato ka annahu mu'zirun jaysh wa ga soja da ta ga wani nawo kin da duk komanda ya soja da da fiya oda da a ta ga wajuro aya qur'anu juma'a da ajiyar wazi ba ku ngala kan da shuda su ka aji kutuba bugo ko su bude muhimmanci sarau galaman man jiji fassara ya fasau ila da a don gai wayan utu ba gan da kiyo sallan juma'a musulmi ga zo zo gani bin don duwaye ba ibnu qayyim man kunna littafin kai ga zadul ma'adina ibnu qayyim al-jawziyya ne jika ibnu taymiya nan be gani be efa efa efa alkhairi na jiski fo jumma bona be bi mi dali mai gaza da ma'adi na sakani shi so cetu rujin jibu ba efa efa na ta tin fo jumma hafa isu ina ja sa jumma be ne ne wuga ga musulmi ji ada ga ga ina jumma yo fashiri amma zan ga shahadu na wuri daga tuma kafinta wani jo makaniki wa tsaftar da ba shiri da ba bi cikin wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma ne na gega kaya ba ka na wani fa e fa yanjo ma aswa da danaka ashiri jin yu ga a cikin cikin ba wata da shi da alkhairi ga inda ce bai zumbe bai ka jin kure ba ta ne bi cikin wa ke zai lobo ne ce na isu da soci e fa wuce kuyo ne wa ga yin wacin khairu yawmin sadata alaihi sha'a annabi ga wadda wani gidi lafin adacin ya kwajin mana ya fahimci kuro e waga yi musulmi shi ji shiri isu ido kun gani da zuwa alkhairi ba kubo ga man kunne ga yau goma ma hal sa kathiru min minan nasu fi haƙi a al-yawm ga famba gani sa kakayin kan ci wannan sokon jiya fujin mana wale gwakwazawa yi ya zozo gani be kwanne فلا يكون له مزية عنده ولا غيره من الأيام الله يريكي يقجم تتيب وندو شجبا آه كندو جار كاوين بينا أتا جو شجبا تفجم ولا ريكيوا والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للقصر والنوم إذا لم في تاجه مسلمين جو يفو جمع يفو يونو هذا اللي بينا اللي بتوين ibada zo ki ga man ne ga gana yi wala kin yana arbawa jo sai kuma kin yana arbawa jo musamman saudiya bai shi na jibu ba ne alamin bai jin ma ya kufa a da kin dai a ci biladi kufa ina to ina ji yi wato ya na yi kokari yi rai be shi alkhairi ji iji shiri ga wal bab يضيئه بالله واللعب والغفلة la, idan الله fi جسبه ji damuwa ya tuzo kwa ya tuzo wanda ce wula yau da ya gurgu da gute di browsing ga da facebook oh, wato abu ya da wani fi so shi ba ta satellite shi ne e waga ya fi na shi da shi da tuwa alkhairi shi galugon waje ni da fo shi ma kawai yi rikiu da har kawai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai jiya wai mai idan ko gan da salatu sun yau ne wani ajiyar salatu na wajen lokaci ya je wuce filasfashin masu ya wani ba su rasu kafi na wajen lokaci na da wani saka da jin ma kitso na nabi ga zai saka da na alkhairu ga gani zai bi fata na wajen lokaci ya yi na jikin da gwagwa ko ga mu wuce ji sake ifo jin ma fi ibo da alkhairin ya fulna ibo da alkhairu ya fulna min ya bayani na shi da alaka gani bai kuyen juma'i nan. iga shi zulani kiri sahaba nabi muhammadu shi sallallahu alaihi wasallam wa bin wa man yusalli isnatai ashar rak'atan in zaji fita shabuga da bi juma da man malabiya aja jina suna raka gobe gobe wa min man yusalli samaniya rak'at in zaji fita shabuga ka to tai jan wa minu man yusalli aqalla min zalik zanda ce fibo ai ji mun da wucin ewa gan be musulmi doku be nafila ji uga da be jummana amma ga wace uga sallan na ba ujira tilwaya ga ina lashe shi daga ba alabi wani ha amma ya toye sahaba shi alabi majin gan ba e tiye lokaci ne wujin ishara ya sahabu jiga sassaftari ku ummati ala salatin wa na firka al'umma mi ga addu'a ne da gutai agawa ga bi man lama ana wa za na ibadu aqidu mu'amalu ga ji pade yin gambe na mi tatu bayina na gambe sahaba e ne ya tunne sahaba ji yo annabi ma gai sai wa be da mini yi na fila na jala shi shi a ah, etutu yau ya sa guru shi mai waga isa yana bayani ya boro ugayi al'ahtiya fil makani fil makani fil majlis sadiq bil hudur li nafsihi ewa gaza ya gada bejin mana dana nugan waya ci tacuna ana da na wuce luguyo a ga lau kazan da ci na be goyi na ma da ga be na ya na na luwayo ibn sayni ya ce saitu etiya al'amar ya juma'a ta yi bu lokaci wani ya lanifa bayanin da suna yi da alaka bai bayanin da shi yi da yi ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما من يكون شيء جمعة زندور نال دبي مصلاة ومرسل من دوت باباننا e waga ubegin bi salla raka gubai amma ufa uga lokpa da boma e bo ga misal nabi sallallahu alaihi wasallam daga idza jaa ahadukum yawm al-jum'a wa qad kharaja al-imam falisalli rakatai zandoro na bi ma juma'a jishi liman ma kuta mimbare ji wutu ba ni bebe na tilaraka gube amma ofan ofan hadisi ne al-bukhari gan da muslimi ba ku bayani ya maliki a jibe ga annabu amma ya gana tasu gana ewa ga obe biyu ne ibn kando ya ga be umarje nafsi daga ba alabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam a ga wala wuce ci zandoro a zaunoga. عندنا إمام مالك ربنا قائدة وتكون وتكون كل يوعظ من قوله ويراد إلا صاحب من قبل وأشار إلى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نور إبو أميل وتشين إذا إبو كان دور إذا لا تشاهد وإشارة لكبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو يي إبو فبو يمجد bogo jama'i musulmi dalili na boka na kadi man gata tiya min baro debe na file babu dalili da amma wani e ebo gana labi na wani ga bayaniya imam muslim bunga wale ta jawar fi hima ga ومن أحكام صلاة الجمعة أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون e waga musulmi su sun lokaci na liman gaji membari e buga soci na waya kan duro na ga ba qur'anu na e shi tufa ya qur'anu ne baye na e soso e bai da bai da go soko hadisi ishara ya illa na juli zai gagar lokacin tsallaina ko lokacin yana sashe mai tafsiri jiga ayan na cocin innaha nazarar da kutuba ya fi sha ne ya kutuba gabacin wai za ku rai Alkur'an? quran aya dina ibada na mangaci, da ce ga ya ci alamarin kutuba gabacin amma da ganda ci na shi a cile ba galibin nena annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga man takallama fa huwa kal himari yahmilu asfara zandoro na ga da aliyan utubaina wa kullun ku ta tagi na la karalita ta fina wallazi yaqulu lahu ansi laysa lahu juma'a zai magogo su kuna zanna la da juma yau gumiya ungi gude juma'a ya wa juma di amma wa dilala na shafana ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة وأبوين نبي ميا جاجا جانب جمال جبه صلى أبي جي فقابي دبيتيا تشغولا ويجوز لغيري أن يكلمه لمصلحة والصمى واجي مصلحة بشيء جاجا جانب لمن ليه في دبا حديث روبا ne balarabin doci za ba zuma nan wagan bai da sallallahu alaihi wasallam lokaci na fi aliyar shimbayin lewa wanda ya garu ga biya alabi alabi mata min bare da hutu ba e tire in ba liya bugo shari'a da shi yabo dalilin hadisu na bai shiga wani jama'a da ganin lokaci da bai gurgudu ganin social bai ganci mutum da soji fannin da yi ga bakon koya da shi gaba ya tiyan bayani ya hutu mana kenan سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله محمد رسول ويجري بالعدل وهو الله تعالى ويجري بالعدل إن ربي على صراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين لأمته ما ينفعها من الخير وحذرها عن الشر الذي يوجبها في العذاب الجليل صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في نهجهم الطويل وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعرفوا ما أوجب الله عليكم من أحكام دينكم فإنه لا قوام للآخرة بل ولا للدنيا إلا بالتمسك بدين الله تعالى والاقتدار برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوالك وأفعالك كلها أيها الأمة فقد أوجب الله عليكم الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر إذا أردتم القيامة للصلاة كما جاء ذلك في كتاب الله تعالى أيها الأمة من أراد منكم أن يصلي لأن الصلاة الدين من أراد منكم أن يصلي فليتوضأ على الوجه المشروع وصفة ذلك أن ينوي الوضوء بكلمه لا بلسانه لأن النية باللسان بدعة في الدين ثم يقول بسم الله ثم يبذل كفيه ثلاث مرات ثم يتمرمر ويستنشق ويستنفر ثلاث مرات هكذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكسر وجهه كله ثلاثة من الأذن إلى الأذن أربعة ومن منابت الشعر الرأس إلى أسفل اللحية طولا ولا يجوز أن يفرق في شيء من ذلك ثلاث مرات ثم يكسر يديه إلى المرفقين ثلاثا ويجب أن يلاحظ المتوضئ كفيه عند كسر ذراعيه ويجسلهما مع الذراعين فإن بعض الناس فإن بعض الناس يفعل ذلك يعني يكفل عن ذلك ولا يتصل إلا ذراعيه وهو خطأ وهذا أيضا خطأ يعني تغسل أصابعك في غسل ذراعيك ثم يمسه رأسه كله بيديه من مقدمه إلى كفاه ويمسه أذنيه ويدخل سباحيه في دماغيهما ويمسه بإبهامين ساخرهما مرة واحدة ثم يسجد رجليه مع الكعبين ثلاث مرات ومن نسي منكم أن يسمي حتى فرج فوضوءه سخيف ثم يقول بعد انتهائه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتأخرين كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأمة ومن تودع منكم فإنه ينتقد وجوهه بالحلف بالأهداف من ريح أو بول أو غائب أو مزي أو مدي وبأكل لحم الإبل